وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله ونشين درسنا قريب يودة تمانين لتفس فكرتون قلوب المرام من أدلة الأحكام littafin ibn hajjarin al'askalani rahimahullah muna cikin babul fara'idu babin da ke bayani akan kaɗan daga cikin matsaloli na rabon gado a yau za mu karanta hadisi na shida zuwa na takwas insha Allah shi wannan darasi yana dauke da bayani akan rabon gado na ma'abota zumunci wato rabon gado ta sashen zumunci da shi ake kira su ne ake kira zawil arham malamai suna kasa masu rabo a gado kashi uku kamar yadda muka yi bayani a baya akwai asabul fara'id su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana rabo da suke samu a cikin alkur'ani ashabul fara'id mataki na farko wajibi ne musulmi ya san waɗannan ashabul fara'id na biyu su ne al'asabatu bayani akan al'asaba shine mafi yawa ta sashin ilimin gado idan mutum ya lakanci abin da ya shafi bayani da ya shafi al'asaba su zai samu sauƙi ta wajen fahimta rabon gado to sai na uku su ne mira su zawil arham gado da ya shafi ma'abota zumunci wanda shi ne karatun na yau zai magana a kai kaɗan insha Allah domin samun cikakken ilimi game da al'amarin da ya shafi gado dole ne sai mutum ya sa littafinsa a gaba shi yasa wasu malamai gaba ɗaya ma ba su sanya wato sashi na rabon gado a littafin fikinsu saboda yana da wahalan ganewa kitabu ta'rifat na al-imam al-jurjani shafi na 108 yace asali idan aka ce zawul arham fi lugha bi ma'ana zawul qaraba mutlaqan dangi gaba ɗaya su ake kira zawul arham idan aka ce zawil arham ana nufin dangi danginka gaba ɗayansu amma ta sashin shari'a ta sashin abin da ya shafi rabon gado idan aka ce zawil arham ana nufin kullu ƙaribin laysa bi sahmin wala asaba wani ne dan uwanka makusancinka amma baya cikin zawil wato ashabul furud sannan kuma baya cikin al'asaba idan baya cikin ashabul furu waɗanda Allah ya bayyana cewa za su samu rabon gado sai aka duba aka samu baya cikin al'asaba al'asaba su ne mazaje waɗanda suke kusanci da kai waɗanda babu mace a tsakaninku wanda mun yi magana a kansu duk wani ɗan uwanka wanda baya cikin ashabul furu baya cikin al'asaba to malamai suna aje shi zawil arham wato wanda zumunci ne haɗa ku wannan matsala ta zawil arham matsala ce da ta samu saɓani a tsakanin magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa wannan sabani ya dinga saukowa har zuwa yanzu game da fahimtar asalin hukunci game da zawil arham shin suna da gado ko ba su da shi ga mazhabata al-imam malik kamar yadda ya zo cikin kitabul kafi fi fikhi ahli madina littafin ibn abdul bar Allah ya mishi rahama ina shafi na 561 yayi babi musamman man la yarifu min zawil arhami inda malikin wa ahli hijaz mutanen da ba sa samun rabo a gado su ne zawil arham ga al malik shi bai yadda cewa wanda zumunci ne hada ku kawai zumunci kada ya hada ku wannan ba shi da gado kuma ya kirga su wajen mutane goma sha shida ne daga cikin yan uwanka amma akasarin waɗannan da ka samu mace take haɗa ku wato dangantakan da ke tsakaninku ta sashin mace ne don haka a gefen masabata al'imamu malik zawil arhami ba sa cikin magada gaba ɗaya da farko akwai aljaddu abul abi abul ummi baban mahaifiyarka baban mahaifiyarka wanda ya haifi jatumarka shine abul ummi al malik yace yana cikin zabul arham saboda gefen mace hada ka da shi ba gefen namiji ba wanda muka yi magana akan kaka namiji wannan yana gefen mahaifi ne amma idan aka ce mahaifin mahaifiyarka wannan ya toci ta gefen mace wannan zumunci ya haɗa ku ta gefen al'imamu bari baya samun gado mutum na biyu aljaddatu ita ce kaka mace kaga ita ma mace ce saboda haka zumunci ya haɗa ku ummu abil abi mahaifiyar baban babanka kaga mahaifiya ce saboda haka mace ce ta haɗa ku na uku aljaddatu ummu abil ummi kakanka wanda ta haifi mahaifiyarka da kakanka wacce ta haifi babanka da wacce ta haifi mahaifiyarka da waɗannan suna cikin zawil arham na hudu waladul ikhwa wal akhawati lil ummi idan kana da wa ko kana da kani yaran wannan wan naka ko kanin naka ko yarka mace ko wato ko kanwarka waɗanda kuka haɗa uwa waɗannan gaba ɗaya suna cikin zawul arham na biyar alkhalu kawunka shi ma baya cikin masu gado saboda zumunci ya haɗa ku wato akwai mace a tsakaninka da shi wa auladuhu haka nan ƴaƴan kawunka su ma ba sa cikin masu gado wal khalatu da innarka innarka ita ce kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka to auladuha da ƴaƴanta Suma ma ‘ya'yanta ba sa cikin masu gado wala ammu lil ummi wa auladihi babbanka ta sashin mahaifiya wanda suka hada iyaye da mahaifiyarka da ‘ya'yanka su ba sa cikin masu gado wala amatu haka idan aka ce babarka kamar kamar mahaifinka da yar mahaifinka ita ce al'amatu ita ma babu gado a tsakaninka da ita wa auladuha da 'ya'yanta na sha uku wa waladul banati idan kana da 'ya mace ka haifi 'ya mace yaran da ta haifa duka la yarithuna shay'an zukuran kanu aw inasa idan kana da 'ya mace yarka mace ta aure ta haihu yaran da ta haifa babu gado tsakaninka da su maza ne ko mata duk ɗaya suna cikin zawil arham na sha hudu wa waladul akhwati min jami'il jihati yan uwanka gaba daya ta kowane gefe ko dai shakiki ko li abi ko li ummi duk ƴaƴansu wadanda ana sa su cikin zawil arham sannan banatul akhawati haka nan ƴan uwanka ta gefen mata da banatul umuma yaran baffanninka duk suna ciki saboda ka waɗannan al'imamu malik ya kirga su gaba ɗaya sanya su a cikin zawil arham wato ma'abuta zumunci ba sa cikin ashabul furud sannan kuma ba sa cikin al'asaba waɗannan su ake kira zawil arham a fahimta ta al'imamu malik waɗannan ba sa cikin waɗanda ake sa su wato a cikin waɗanda suke samun gado gaba ɗaya to ya kawo hadisai guda uku waɗanda suka shafi gadon zawil arham mu karanta na farko wa an abdullahi bin buraidata an karbo hadisin nan daga abdullahi bin buraida yace an ibn buraida ibn buraida shine abdullahi bin buraida an abihi ya karbo hadisin daga mahaifinsa sahabi ne shine buraidatu bin al-husaybi al-aslami Allah ya kara masa yarda hadisin buraida أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا سكا مكاكا مچي كاكا مچي تنا سامن كشي ɗaya cikin shida na rabon gado amma ga ka'ida ka'idar ita ce iza lam yakun dunaha idan ya kasance mahaifiyar mamaci ba ta da rai to ashe kenan kaga kakanka mace tana cikin zawil arham domin inda mahaifiyarka tana da rai kakar ba za ta samu gado ba gaba daya wannan dalilin yasa al-Imam Malik yake sanya kakarka mace ba namiji ba mun riga mun yi magana akan kaka namiji wanda yana kasancewa cikin al'asaba don haka sharaɗin samun gadon kakanka mace idan mahaifiyarka ba ta dare rawahu abu dawud alimamu abu dawud ya ruwaito yana babi musamman da alimamu imamu abu dawud yi sunansa babin fil babi game da bayanin rabon gadon kaka mace Sa'i, haka na alimamun imamu Sa'i ya ruwaito shi yana a sunan kubra hadisi na 6338 hadisin nan yana sunan dara kotun da kuma sunan kubra na al-imamu bai haƙi da kitabun musannaf ibn abi Shaiba. yace wa sahahahu ibn khuzaima kuma ibn khuzaima ya inganta wannan hadisi wa ibn al-jarud da ibn al-jarudi shine al-imam abu muhammad abdullah bin ali ibn al-jarud an-naisaburi littafin sa shine al-muntaqa fi sunan shine hadisin 960 a littafin sa yace wannan hadisin ya inganta yace wa qawwahu ibn adiyyi kuma ibn adi ya karfafa wannan hadisin ya nuna cewa isnadin hadisin yana da kyau ibn adi shine al-imam abdullah ibn adi al-jurjani wanda yake da al-kamil fi du'afa'i rijal <clears throat> shine tarjama ta 4637 ibn adi a littafin al-kamil game da wannan hadisin ya ce wali abil munibi wanda ya rawaito hadisin nan daga abdullahi bin buraida ana kiransa abul munibi shine ubaidullahi bin abdullahi al <clears throat> ana abdullahi bin buraida to shi wannan an samu kace ne ce game da shi amma ibnu adi ce, haza a hadis? lihaza a ahadithun gairu ma zukira ya akwai hadisai da ya rawaito banda waɗanda aka ambata ne yake cewa wa huwa indi la ba'sa bihi wannan hadisin babu laifi game da shi wannan ita ce kalmar ibnu adi shi yasa ibnu hajar ya ce wa qawwahu ibnu adi ya karfafa wannan hadisi haka nan ibnu hajar a littafin at-tarhisul hadir yayi magana kan wannan hadisin da muka karanta shine hadisi na 1397 yace hadisin abdullahi bin buraida fi isnadihi ubaidullah al-ataki cikin isnadin hadisin akwai ubaidullah al-ataki muftalafun fi malaman hadisi sun yi sabani game da hadisai da shi ya ruwaito akwai malaman da suke watsi da hadisin shi amma akwai malaman da suke karba shine yace daga cikin waɗanda suke karban hadisin akwai masana da aka yi ya kirga su anan a nan bulugul maram ya ce ibn kuzaima ya inganta hadisin ibn jaru ya inganta hadisin ibn adi ya karfafa isnadin shi a littafin atalkisul habir ya ce wasu hahahu ibn sakan ibn sakan ya inganta wannan hadisin ibn sakan shine al-imam sa'id bin uthman al-misri wanda ya rasu a hijira ta 353 shi ma yana cikin malaman hadisi <clears throat> to lallai za ka gani a tarihin malaman hadisi akwai waɗanda suke ganin hadisin nan yana da rauni akwai kuma malamai masana hadisi da yawa waɗanda sun inganta shi shi yasa ibnu hajar ya kawo shi anan hadisin yana da'ifu sunan abi dawud hadisi na 3895 da kuma da'ifu sunan ibn majah hadisi na 541 abin da hadisin yake mana ishara da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi bayanin rabo na kaka mace mutum ne ya rasu bai bar wasu magada ba sai kakansa mace shi za ta samu gado ko ba za ta samu ba wanda shi shine abinda hadisin da yake karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da kashi ɗaya cikin shida na dukiyar da wannan mamaci ya bari kakansa mace to ga hadisin ya kawo mana shi kuma ya nuna cewa akwai malamai da yawa waɗanda suka inganta shi a tarihi so ko da a ce hadisin yana da rauni malamai suna dogara da cewa sahabbai sun yi aiki da abin da ya zo cikin wannan hadisin ko da shi isnadin wannan hadisin yana da rauni saboda an samu hadisai labarai da aka samu daga sayyiduna abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda waɗannan labarai da aka samu za ka samu a kitabun eh, musannaf na alhafiz abdulrazak da kuma sunan sa'id ibn mansur da sunan dara kotuni da asunan kubra na alimawu bai haƙi hatta littafin alimawu mali shi ma ya kawo hadisin misali a littafin muwafa hadisi na dubu da tis'in da takwas hadisin da alimawu mali ya rawaito an ibn shihab an usman bin ishaq bin farasha an qabisa bin zu'aib annahu qala qabisa bin zu'aib ya ba da labari ya ce zamanin na abubakar yana shugabanci Allah ya kara masa yarda ja'atil jaddatu ila abi bakrin siddiqi sai ga wata kaka ta zo ga na abubakar tas'aluhu mirasaha tana tambayan sai na abubakar game da gado gadon jikanta faƙala laha abubakar sai na abubakar sai ya ce mata malaki fi kitabillahi lahi a littafin allah baki da wani rabu domin in ka dubi alkur'ani babu inda allah ya fitar da rabo na kaka mace ƙarara kakanka mace ga rabanta a cikin alkur'ani shi yasa ake sa ta a cikin zawil arham tana cikin wato waɗanda zumunci ya haɗa ku sayyidina abubakar ya ce a littafin Allah baki da komi wa ma alimtu laki fi sunnati rasulillahi shay'an kuma ni iya sani na a sunnar manzon Allah ma baki da komi alqur'ani bai bayyana rabo da zaki samu ba sunnar manzon Allah bata zo da bayani ga abin da zaki samu wato a bayan mutuwar jikanki ba yana gaya ma ita wannan kakar sai ce mata farji saboda ka ki koma gida hatta af'alan nasa sai na tambaye mutane tunda idan shi bai sani ba babu mamaki wani sahabi yana da ilimi tana yiwa lokacin da an taba samun irin wannan munasaba annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani a kan rabon ita kaka mace amma shi sai na abubakar bai sani ba so sai ita wannan kakar ta koma gida fa sa'alan nasa sai na abubakar sai ya tambayi mutane sahabban annabi ya kira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ga wata mace ta zo tana neman rabon jikanta kakaci mace ni kuma sani na dai a cikin alkur'ani babu inda Allah ya bayanin rabo na kaka mace kuma a sunnar manzon Allah ma ban sani ba ko da akwai wanda ya sani a cikin ku al-mughira bin shu'ba sai ya ce hadartu rasulullah al-mughira bin shu'ba ce na halarci majalisin manzon Allah a afaha sudusa manzon Allah ya ba ma kaka mace kashi ɗaya cikin shida na dukiyar mamaci wato jikanta a kasa dukiyar jikanta shida a ba ta kaso ɗaya cikin shida shine sai sannan abubakar ya ce masa hal ma aka gairuka shin akwai wani kuma banda kai wanda ya san haka din sannan abubakar yana nema a samu shaidu biyu kenan faƙama muhammad bin maslama al'ansari sai muhammad bin maslama ya miƙe faƙala mislama ƙalan mugera sai ya faɗi irin abinda da al-mugera bin shuba ya faɗa ya ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin bayani game da rabon mace kaka game da dukiyar jikanta manzon Allah ya ce a bata kaso ɗaya cikin shida to an ga an samu sahabbai mutum biyu ga al-mughira bin shu'ba ga muhammad bin maslama al-ansari fa anfadahu laha abubakar bin siddiq sai sai na abubakar ce to an gama dama hujja ake nema ni ban sani ba amma ga wasu sahabbai sun ba da shaida saboda haka sai na abubakar sai ce abinda zaki samu a dukiyar jikanki shine kaso ɗaya cikin shida to bayan haka ya faru wannan yana cikin littafin muwaɗa ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها سيغا وتكا كان كما تازو شي wancan mamacin dai kakan kasan kakanni suna zuwa da gefen uwa sai ga ɗaya gefen kuma sai ga wata kaka ta zo lokacin kuma sai na abubakar ya riga ya rasu sai na umar shine halifa ta zo ta ce to idan tana bukatan gadon jikanta fa qala ya ce, umar yace malaki fi kitabillahi shay'un baki da komai a littafin Allah wa ma kana alqaba'u alladhi qubiya bihi illa li wancan hukunci da kika ji an yi da to an yi ma wani ne ba ke ba wa ma ana bi za'idin fil fara'id shay'an ni ko ba zan kara komai a tsarin rabon gado ba inji sayyidina umar walakinahu illa iyaka abinda za a yi zalika sudusu wannan kashi ɗaya cikin shidan shi za ku raba komi yawanku kaga nan kashi ɗaya cikin shida shi ne ake rabawa kakanni komi yawansu ba za a ce wannan a ba ta kashi ɗaya cikin shida wancan ma a ba ta kashi ɗaya ya ce fa'inista ma'atuma idan aka samu kaka mace ta gefen uba kaka mace ta gefen uwa kaga kenan kakanni biyu sun haɗu fa huwa bayyana kuma sai a ɗauki kashi ɗaya cikin shida a raba muku wa ayyatukum kallat bihi idan ku aka samu mamaci ya bar kaka ɗaya ne fa huwa laha to wannan kashi ɗaya cikin shida nata ne ita kadai idan ya bar biyu su raba kashi ɗaya cikin shida ba za a sake ƙara wani kashi ɗaya cikin shida akan rabo na kaka mace wato game da dukiyar jikanta ba to kaga wannan ya nuna cewa sayyidina abubakar ya yi hukunci wanda ya zo cikin wannan hadisin da muka karanta ko da shi kansa hadisin yana da rauni an samu munasaba da ta auku a zamanin sayyidina abubakar da kuma zamanin sayyidina umar allah ya kara musu yarda akwai riwaya da ta zo har yanzu tana cikin muwatsa yana mujallar na biyu shafin ɗari biyar da goma sha uku an yi haya bin sa'idin an ilkasin bin muhammad annahu qala atatil jaddatani ila abi bakarin siddiq kakanni biyu sun taba zuwa ga sayyidina abubakar kakanni biyu mata suka zo ga sayyidina abubakar fa arada an yaj'ala sudusa lillati min qibal al-ummi sayyidina abubakar sai yayi nufin zai ba ma kakan da take ta gefen uwar mamacin maimakon kakan da take gefen uban mamacin ya nemi ya bata nata wannan kaso ɗaya cikin shida sai wani mutum ya ce masa idan ka ƙi ba ma kaka ta gefen uban to za a yi kuskure domin in ƙarfi ne ta fi wancan ma ƙarfi kaka ta gefen uba a ce an hana ta an ba kaka ta gefen uwa na abubakar ya ce to tun da kakanni biyu ne suka zo wannan ta zo ta gefen uba wancan ta zo ta gefen uwa faja ala abubakar ne su dusa bai na kuma na abubakar sai ya ce ku je ku raba kashi ɗaya cikin shidan wannan kaso ɗaya cikin shidan shine da za a raba musu irin hukuncin da sayyidina umar ya aikata kaga wannan ya nuna hukuncin halifofi biyu daga cikin khulafa'ur rashidin wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni duk sa'ilin da waɗannan suka hukunta wani al'amari to mu ɗauka matuƙar wannan hukunci bai saba ma nasi na alƙur'ani ko hadisin manzon Allah ba sannan akwai riwaya ta uku hadisin kabisa bin du'aybin ja'at aljaddatu ila abi ba'a da rasulillah wata kaka ta taɓa zuwa ga sayyidina abubakar a bayan rasuwar manzon Allah da ta zo faƙala sai ta ce inna bina ibni ko dai ta ce ɗan ɗana ko kuma ibna ibnati mata ko ɗan ɗana ko ɗan ƴata ya rasu a matsayin ita dai kakan wannan da take neman gadon sa Wakat kad ukhbirtu anna li fi kitabillahi haqqan kuma an gaya min cewa ina da hakki a littafin Allah shi yasa na zo ka a gaya min me zan samu daga dukiyar jika na sai sayyidina abubakar ya ce mata ma ajidu laki fi kitabillahi haqqan ni ban samu kina da wani hakki a littafin Allah ba وما سمعت النبي يقضي لك بشيء ban taba jin annabi sallallahu ya yi hukunci game da rabon kaka mace daga dukiyar jikanta ba sai ce mata wasu as'alun nasa amma zan tambayi mutane saboda ka ki je in mun gama zan zan miki bayani ya zama kamar wancan riwaya da muka karanta lokacin da ya kira sahabbai tambaye su al-mughira bin shu'ba yace a rasulullah rasulullahi sudusa waye zai zama shaida muhammad bin sallama ya tashi fa shahida aka samu mutum biyu ga al bin shu'ba ga muhammad bin maslama sun ba da shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta kaka mace tana samun kashi ɗaya cikin shida na dukiyar jikanta fa'a'afa hasudusa sai ta duna abubakar ya ba ta kashi ɗaya cikin shida na dukiyar jikanta to bayan ya faru sun fa'ja a faja'atin latitu ha um, ummul ummi ita wannan uwar mahaifi ne ta kawo damuwarta a zamanin sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ce tana da kashi ɗaya cikin shida to bayan sayyidina abubakar ya rasu sai ga kuma uwar mahaifiyar mamacin ita kuma sai ta zo A <clears throat> ummil abi ila umar bin al-khattab fa a'ataha sudusa sayyidina umar sai ba ta kashi ɗaya cikin shida sun matsala ya ce ayyukuma in faradat fa huwa laha tun da ku biyu ne to raba sudusi za ku yi amma in ɗaya ce to za a ba ta kashi ɗaya cikin shida wa in ita ma'atuma fa huwa kuma. wanda hadisin isnadinsa ya inganta waɗannan labarai kamar yadda muka ce sun tabbata daga game da sayyidina abubakar da sayyidina umar allah ya kara musu yarda domin haka yasa ake aiki da wannan hadisin ko da isnadin hadisin buraida bin husayn yana da rauni bare ma akwai malaman hadisi da suka ce hadisin na ya inganta la shakka idan mutum ya rasu ba shi da magada sai kakarsa mace to wannan shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma shine hukuncin da sayyidina abubakar ya aiki da shi shine hukuncin da sayyidina umar bin khattabi ya aiki da shi in ka dubi sharh sunan na al-imam al-bagawi mujallar takwas shafi na 347 yana cewa haza hadisun hasanun al'imam bagawi ya ce wala ilmu alaihi inda ahalil ilmi al'amalu alaihi masana suna aiki da wannan hadisi masana suna aiki da wannan hukunci wannan ka'ida anna lil jaddati sudusa ita kaka mace tana samun kashi ɗaya cikin shida na dukiyar jikanta sawa'un kanat ummul ummi ko dai uwar mahaifiya au ummil abi ko kuma uwar mahaifi duk dai kowane gefe abinda za ta samu kenan wa idajtama'a ta idan sun haɗu ya zama akwai kaka ta gefen uba akwai kaka ta gefen uwa fa zalika sudusu bainahuma nisfani sai a raba musu kashi ɗaya cikin shida din nan ba wai za a ba ma kowa kashi daya cikin shida ba wala mirasa li abil ummi wala li kulli jaddatin tudli wala mirasa lil jadda ma al amma ka'idar ita ce abinda yazo cikin hadisin muka karanta abinda yazo cikin hadisin muka karanta shine idza lam yakun dunaha yaushe ne kaka take samun gado idan uwar mamaci ba ta da rai idan uwar mamaci tana da rai to duk wata kaka mace ba ta samun gado kakar da take gefen mahaifin mamaci da kakar da take gefen mahaifiyar mamaci ba za su samu gado ba idan mahaifiyar mamaci tana dare wannan ka'ida ce wanda ya kamata mu sani don haka yasa in ka dubi hadisin abdullahi bin buraida an abihi buraida bin al-husayn annan nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudusa annabi ya sanya kaka mace tana samun kashi ɗaya cikin shida na dukiyar jikanta me sharadin idza lam yakun dunaha ummu wannan sharaɗi ne idan mahaifiyar mamaci ba ta da rai amma idan mahaifiyar mamaci tana da rai to da kakan mamaci ta gefen mahaifinsa da kakan mamaci ta gefen mahaifiyar duk ba za su yi gado ba amma ka lura shi kuma idan uban yana da rai idan uba yana da rai yana hana kaka ta gefen shi ya yi gado amma ba zai hana kaka ta gefen uwar ta yi gado ba amma ita mace tana hana kakannin gaba ɗaya su yi gado idan mahaifiya tana da rai ta duk wata kaka mace ga mamaci ba za ta yi gado ba ta gefen baban shi ta gefen maman shi duk ɗaya ne wannan ya zo cikin bayanin al'imam lubagabi a cikin sharhu sunna a littafin al-mughni a mujallar na shida shafin 189 ibn kudama al-mabdisi ya ce a jima'a ahlul ilmi masana sun yi ijima'i ala annal ta hajjubul jaddati min jami'il jihati kaga ka'ida kenan wato anan babu masabani duk malaman sunna sun yi ijima'i fahimtar su ta zo A akan cewa ita mahaifiyar mamaci ta hajjubul jaddati mahaifiyar mamaci in tana da rai to tana hana duka kakanni mata min jami'il jihad idan mahaifiyar mamaci tana da rai to babu wata kakar mamaci da za ta samu gado babu ita wannan ijma'a shi ne sai ba da hujja da wannan hadisi da muka karanta ibnu kudama hadisin abdullah bin buraida wanda yake cewa idza lam yakun dunaha ummun hadisin yana sunan abi daud wa hadha yadullu ala annaha la tarithu ma'aha shay'an wa li anna al-jaddata tudli bil ummi dalilin rashin uwa kaka take samun gado fasaqata biha don haka idan akwai uwa idan akwai mahaifiya to kaka ta fadi idan aka ce ta fadi ba ta samun gado fa suqutul jadd bil abi kamar misali idan aka ce mamaci yana da ubansa da rai to kakansa baya magana gado uban mamaci yana da rai ai sai an rasa uba sai kaka ya shigo saboda haka tunda mahaifi yana da rai to kakansa bai samun gado ka suqutul jadd bil abi wa ibnul ibni bihi idan aka ce kana da jika sannan kana da ɗa wannan jikan naka ba zai magana gado ba tun da ɗanka yana da rai dama a rashin ɗa ne jika yake samun gado walil jaddati idza lam takun ummun as-sudusa yace kuma malaman sunna sun tabbatar da wannan hukuncin da yazo cikin hadisin Abdullah bin Buraida wanda shine sayyidina Abubakar ya hukunci da shi da kuma sayyidina Umar menene kaka take samu tana samun kaso ɗaya cikin shida ne kawai ya kawo bayanin abubakar ibn munzir ilmi ala anna lil jaddati sudusa idza lam yakul lil mayyit Ummu. duk malaman suna sun ijma'i akan haka ita kaka tana samun kaso ɗaya cikin shida ne idan mamaci bai bar mahaifiya ba kusan duk malaman sunna sun ijma'i a kai yana cewa in banda wata fahimta da aka samu daga abdullahi bin abbas da annaha bi manzilatil ummi wannan fahimtar ba a ma la'akari da ita saboda fahimta ce shazza ta saba ma abinda kusan duk malaman sunna suka tsaya a kai so wanda ita ce ka'ida game da rabo wanda kakar mutum mace take samu kakar mutum mace take samu ta kowane gefe ba bambanci tsakanin gefen mahaifi gefen mahaifiya a littafin majmu'u fatawa mujallar 31 shafi na 353 ibn taymiya yayi magana kan wannan hadisin da muka karanta da kuma ainihin matsalar da ta shafi rabon gado na kaka mace yace fal jaddatu wa in summiyat umman ita kaka ko da ce an kira ta da sunan mahaifiya amma ba ta shiga hukuncin mahaifiya almazkura fil fara'id asalin hukuncin mahaifiya a rabon gado kaka ba ta shiga karkashin wannan fa udkhilat fi lafdil ummahati wanda ya taho umuman inda Allah yake cewa hurrimat alaikum ummahatukum wannan kalma ta ummahatukum ta shafi iyaye ta shafi kakanni walakin rasulullahi a'ata hasudusa shi manzon Allah ya hukunta ita kaka mace tana samun kaso ɗaya cikin shida ne na dukiyar jikanta fa sabata mirasuha bi sunnati rasulillah saboda haka gadon kaka mace ya tabbata ta hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yunqal anhu lafdun amman fil jaddati amma a ce ga wata ka'ida da aka samu daga annabi ka'ida game da rabon gadon kakanni mata ba a samu wannan ka'idar ba bal warrasa aljaddata Lati fa'alatu wannan kakan da jikanta ya rasu ta zo ga annabi ta ce ya rasulullah jika na ya rasu me zan samu a gadon shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sudus shine wanda al-mughira bin shu'ba ya ba da labari da kuma muhammad bin maslama falamma ja'at thaniya ababakar bayan manzon Allah ya rasu sai ga ɗaya kakar kuma ta zo wajen sayyidina abubakar ce to ni ma ina buƙatar gadon jika na wato ita ma kaka ce ta ɗaya gefen ja'alha sharika li'ula fi sudus shine ibnu taymiya yace sai sayyidina abubakar ya mai da ita wannan kakar ta biyu ta koma ta yi tarayya da wancan kakar ta farko su yi tarayya akan sudusin nan ba za a kara ma wata sudusi ba kaga ya gwada cewa hukuncin kakanni gaba ɗaya yana kan wannan sudusi din وقد تنازع الناس في الجدات فقيل لا يرث إلا الاثنتان أم الأم وأم الأبي akwai malaman da suke cewa to kakanni gadonsu yana tsayawa daga biyu ne kawai uwar mahaifi da uwar mahaifiya wanda shine fahimtar al-Imam Malik saboda shi al-Imam Malik gaba ɗaya zawil arham ya ce ba su ma da gado zawil arham ba sa cikin masu gado al-Imam Malik ya ce tunda an samu nassi daga manzon Allah annabi ya ba ma kaka kashi ɗaya cikin shida to la shakka idan aka yi mutuwa ya zama babu magada sai kaka mace to kakan nan za a dubi ta gefen baban kaka ɗaya ta gefen mahaifiya kaka ɗaya su kaɗai ne za su yi gani da wasu malamai suna ganin yana iya fin haka amma dai ba a samu ka'ida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da hukuncin da ya shafi kakanni gaba ɗaya ta sashin gado ba sai mu karanta hadisi na gaba wa an al-miqdam bin ma'di karib an karbo hadisin daga al-miqdam bin ma'di kariba radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم al ya ce manzon Allah ya ce al-khalu warithu man la waritha kawu mai gadon mara magaji ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kawu mai gadon mara magaji ne wato kawu yana gadon mutumin da ba shi da magaji su kaga anan ashe kawu ya shiga cikin zawil arham in an ce ba shi da magaji babu ashabul furudi babu al'asaba don haka ka'idar gado ta zawil arhani gado ta ma'abota zumunci baya tabbata sai an rasa ashabul furudi kuma sai an rasa al'asaba ya ce a karajahu ahmad <clears throat> al'imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wal arba'a haka ashabu sunan mutum hudu sun ruwaito hadisin yana sunan abi dawud babun fi mirasi zawil arham sunan babin da al-imam abu dawud ya kawo hadisin gadon ma'abota zumunci sune zawil arham عن المقدام قال قال رسول الله المقدام بن معدي كرب يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي man taraka kallan man taraka kallan fa ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya bar nauyi to a kawo gare ni mutum ne ya rasu yana gaya masa habbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rasu musulmi sai ya bar nauyi nauyi na iyali nauyi na basussuka bayan da za a biya sai annabi ya ce ku zo ku same ni ni zan biya mishi shi yasa ya ce ilallahi wa ila rasulihi wannan shine lafazin hadisin da ya zo a sunan abi dawud amma shi ibnu hajar ya datse eh, hadisin sai ya dauko mahallu shahid kawai alkalu warisu mallah warisa lahu amma hadisin yana da dan tsayi annabi yana bayani game da matsayinsa matsayinsa ga al'ummar shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idan mutum ya rasu a zamanin shi aka samu wani sahabi ya rasu sai ya bar kallan ya bar addaina wal iyala shine ake nufi da alkallu ya bar nauyi ya bar iyalai da yawa ya bar basu suka ana bin shi sai manzon Allah ya ce ilallahi wa ila rasulihi wannan nauyi da musulmin nan ya mutu ya bari a dauko a kawo ma Allah da manzo saboda ka ni zan biya mar basu suka ni zan dauki nauyin iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man taraka malan wanda ya mutu sai ya bar dukiya kuma faliwar sace to wannan dukiya ta masu gadon shi ne kar a kawo min idan mutum ya rasu ya bar ɗawainiya abinda ya shafi ba su suka da iyali annabi ya ce to a zo gurina amma idan mutum ya mutu ya bar dukiya to ta masu gadon shi ne, sai annabi ya ce wa ana wari su la warisa ni mai gadon wanda ba shi da magaji ne a aqilu lahu wa arisuhu ni zan biya mardiya idan wani abu ya faru kuma ni ne wanda za gaje shi wal khaliqu warisu man la warisa lahu shine sai manzon Allah ya ce kuma kawu mai gadon wanda ba shi da magaji ne karshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake nuna cewa ashe kawu yana iya gado hadisin yana sunan nasa'i sunan ibnu majah sunan abi dawud ya ce siwa tirmizi amma banda al'imamu tirmizi al'imamu tirmizi bai kawo hadisin al-miqdamu bin ma'adi karib ba amma ya kawo hadisin aisha Allah ya kara mata yarda hadisin aisha wanda yana sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhal warisu man la warisa lahu kawu yana gadon mara magaji mutumin da bashi da mai gado idan ya rasu ya bar kawu kadai to kawun zai gaje shi to kaga an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ta ya zo ta hanyar uh, al-miqdam bin ma'di karib ya zo ta hanyar aisha Allah ya kara mata yarda shine al-imam tirmidhi yace waqtalafa fihi ashabun nabi game da hukuncin kawu nan ma an samu sabani a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fawarrasa ba'abuhumul khala wal khalata wal amma akwai sahabbai da suke ganin kawu da inna da kanwar mahaifi suna gado akwai waɗanda suke ganin ba sa gado sai ya ce to amma in ka dubi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da akasarin malaman sunna ce ila hadal hadis, sahaba aktsaru ahli ilmi akasarin masana suna aiki da wannan hadisi fi taurisi zawil arhami suna cewa ba ma kawu kadai ba duk wanda zumunci ya hada ka da shi yana iya yin gadonka illa ka'idar gadon idan an rasa ashabul furud an an rasa al'asaba to zawil arhami suna iya samun gado to amma daga cikin sahabbai akwai zaid bin sabit falam yuwarrishum zaid bin sabit shi bai yarda cewa zawil arhami suna samun gado ba waje alal mirasa fi baitul mal saboda haka sai ya ce idan ma mutum ya mutu sai zama ya bar kawunsa ne kadai to kawun ba zai samu gado ba sai dai a dauki dukiyar akai ta baitul mali wanda ita ce fahimta da limamu malik shi kuma ya dauka ibn hajar ya ce wa hassanahu abu zur'atar razi wannan hadisi da muka karanta akan cewa kawu yana gadon wanda ba shi da mai gado abu zur'atul razi ya inganta isnadinsa wa sahahahu ibn hibban wal hakim al-imam ibn hibban ya inganta shi da kuma al-imam al-hakim hadisin yana sahihu sunan abi dawud shine hadisi na 2901 kamar yadda muka ce hadisin yana da ash-shawahid yana da ash-shawahid ibn hajar anan ya kawo hadisin al-miqdam bin ma'di karib yace hadisin al-miqdam bin ma'di karib ashabu sunan al'arba'a sun ruwaito shi in banda al'imamu tirmizi kuma gaskiya ne amma shi al'imamu tirmizi ya kuma kawo hadisin aisha allah ya kara mata yarda wanda hadisin aisha lafazin ya zo ɗaya da lafazin da ya zo cikin hadisin al-mikdam bin ma'adi karib sannan akwai ashahid guda wanda shine hadisi na gaba اللهم صل على wa وعلى ال محمد كما صليت على Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على حديث المقدام بن معدي كرب yana tabbatar da cewa kawu yana samun gado wannan ya tabbatar daga annabi sallallahu alaihi kuma malamai da yawa sun inganta hadisin yadda ibn hajar ya kawo sunayensu kamar abu zur'atun razi kamar ibn hibban al-imam al-hakim hadisi yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2901 sana hadisin ya samu ash-shahid ta riwayar aisha Allah ya kara mata yarda ita ma aisha ta ba da labarin hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-khalu wa al-khalu warithu man la waritha lahu kawu yana gadon mutumin da ba shi da mai gado mara magaji kawu yana iya gadon mara magaji amma in ka lura da wannan lafazi yana nuna cewa kawu yana cikin zawil arham domin duk mutumin da za a ce zai yi gado amma ga sharaɗi, su kaga sai in an rasa sharaɗin kafin ya samu gado annabi ya ce mara magaji gaba daya wato babu mai gadon mutumin min asabil furud babu mai gadonsa min al'asaba ya zama mutum ya rasu ba shi da wani mai gadonsa sai kawun shi manzo Allah ya ce to kawun zai iya gado a shi kaga sharadin sai an rasa kowa kafin kawu zai gado ya zo cikin hadisin al-miqdam bin ma'di karib ga hadisin Aisha to sai ya kawo mana daga cikin ash shine hadisi na gaba wanda wannan hadisin yana karfafa cewa ashabul furu zawil arham suna yin gado wa an abi umamata bin sahlin an karbo hadisin daga abu umamata bin sahlin radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ala ce kataba ma'i umar kataba umaru ila abi ubaidata haka ne akwai hadisin da ya zo da kataba ma'i umar ila abi ubaida radiyallahu anhu wato sayyiduna umar ya rubuta takarda ya aika ma abu ubaida abu ubaida bin jarrahi Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahu wa rasuluhu maula man la Allah da manzonsa su ne masu jibintar wanda ba shi da mai jibintar shi wal khalu warithu lahu kuma kawu shine mai gadon wanda ba shi da mai gadon. idan aka ce Allah da manzo suna jibintar wanda ba shi da mai jibinta misali a ka'ida ta ta musulunci idan mutum ya yi laifi idan aka samu mutum ya kashe wani kisa na kuskure idan aka samu kisan kuskure to dole za a biya diya ita wannan diya ba wanda ya kisan ne kadai zai biya ba danginsa ne za su biya dangin su za su haɗu su biya wannan diya to sai ya zamanto mutum ya yi kisa gaba ɗaya ba shi da dangi shi ne abinda annabi ke nufi da malla maula lahu mutum ya yi kisan kuskure danginsa ya kamata su haɗa kai su biya mar diya sai zamantoshi shi ba ma da dangi shine sai manzon Allah ya ce duk mutumin da ba shi da dangi to Allah da manzo su ne masu jibintarsa shine abinda manzon Allah yake nufi idan wani musulmi aka samu diyar kisan kuskure tana kansa kuma gashi ba shi da yan uwa sai manzon Allah ya ce a zo a same ni ni ne kansa wato ni ne zan taimaka a biya wannan diya a madadinsa wannan yana nuna maka yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da al'ummar shi annabiyyu aula bil mu'minina min anfusih annabi sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da al'amarin musulmai gaba daya idan kana da rai ya zamanto baka da wata gata annabi ya ce to ni ne gatanka idan ka mutu aka samu ka bar iyalai da yawa ka bar basu suka manzo Allah ya ce a zo guri na zambiya haka annabi ya ce har Allah ya karbi ransa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi watsi da al'amarin al'ummarsa ba to shine sai annabi a ƙarshe a ƙarshen magana ya ce wal khalu warithu man la warisa lahu kuma kawu yana gadon wanda ba shi da mai gado wato kawu mai gadon mara magaji ne to kaga an samu hadisi na uku kenan na farko al-miqdam bin ma'di karib mun ce akwai ash-shahid ta hadisin Aisha wanda yana sunan Tirmidhi to sannan kuma ga hadisi na uku hadisin abu umama bin sahal yace rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisin yana al-musnad hadisi na 320 325 yanda hadisin yazo a littafin al-musnad abinda ya faru shi ne, hadisin abu umama bin sahal bin hunay كتب عمر إلى أبي أبيدة بن jarrahi. sayyiduna umar ya rubuta takarda ya aika ma kwamandansa na yaƙi shine abu ubaida abu ubaida bin jarrah abinda wasiƙar takunsa kunsa wasiƙar sayyiduna umar lokacin sayyiduna umar yana halifa shine shugaba yace allimu gilmanakum al'auma wa muqatalakum wa muqatalatakum ar-ramya sayyiduna umar ya rubuta wasiƙa ya aika ma kwamandansa ya ce a koya wa matasa harbi a koya musu harbi harbi da kifiya sannan kuma a koya musu ninkaya domin larabawa ba su da koguna ba su da rafuka misali in ka tafi maka ba ka gani in ka je madina ba ka gani saboda haka larabi bai saba da ya shiga ruwa yana ninkaya ba to yanzu musulunci ya yi faɗi sai an ƙetare ruwa kafin a je wata ƙasa wata kasar ma a cikin teku za a yi yakin idan balarabe bai koyi ninkaya ba ba zai kai labari ba shi ne sai na umar yake to abu ubaida al'amarin ya fara tsananta saboda ka koya wa matasa harbi da kifiya da kuma ninkaya wato iya ruwa kanu ya talifuna illal agra saboda ka sai matasa fa aka sasu a gaba ana ta training a zamanin sai na umar ana training in an fita bayan gari ana koyon harbi faja a samun garbun ila gudamin fakatalahu ana nan a bayan gari ana ta koyon harbi sai ga wata bakuwar kibiya ta zo ta samu wani matashi ta kashe shi idan aka ce bakuwar kibiya ba a san ta ina ta fito ba ba a san waye harbo ta ba tunda an fita ne ana koyon harbi ka san yana iya faruwa saboda haka kibiya ta zo ta samu wani saurayi ya rasu falam yujad lahu aslun an yi ta kokarin a gane kifiyar waye ba a gane ba wa kana fi hajri khalil lahu shi wannan yaro da ya mutu a wajen training na harbi din sai zama dama can shi da iyaye kawunsa ne yake rike da shi a wajen kawunsa yake saboda ka sai abu ubaida ya rubuta takarda ya aiko masa umar anna rajulan rama rajulan bi sahalin faqatalahu ya amiran mu'minin ka ce mu rika koya wa matasa abin da ya shafi ninkaya da kuma harbi to ga abin da ya faru an samu kishiya ta zo ta harbe wani yaro ba a san waye wanda ya kashe shi ba walai wari warisun illa khalil ba shi da kowa sai kawunsa dama a hannun kawun nashi yake shi abu ubaida ya aiko takarda ya aiko masa na umar saboda haka ya za a yi فكتب في ذلك أبو أبيدة بن جراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما dama sai na umar shi ya ba da umarni a ringa hakan gashi ana yin training wani yaro ya rasa ransa yana hadin kawunsa shi wannan saurayi waye zai gaje shi shi abu ubai ya aika masa na umar faka umar sai na umar ya amsa ya aika ma abu anna rasulallahi kala manzon Allah ya ce Allahu wa rasuluhu maula malla maula lahu Allah da manzonsa su ne masu jibintar wanda ba shi da mai jibintarsa wal khalu warisu malla warisa lahu manzon Allah ya ce kawu yana gadon mutumin da ba shi da mai gadonsa so kaga an samu hadisi na uku ga hadisin da muka karanta na al bin ma'adi karib ga hadisin aisha ga kuma hadisin sayyiduna umar sayyiduna umar da kansa ya aika abu ubaida ya ce ga abin da manzon Allah ya faɗa so ashe kenan kawu yana gado kawu yana samun gado shine ce wal arba'a bayan al-imam ahmad ashabu sunan al-arba'a sun rawaito wannan hadisi siwa abi dawud in banda al-imam abu dawud wa hassanahu tirmizi kuma al tirmizi ya ce isnadin hadisin nan yana da kyau shine hassanahu yana babu ma ja'a fi mirasil khali kuma hadisin yana as-sunan al-kubra da al-imam nasai da kuma sunan ibn majah yace wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisin shima ma fa huwa sahihun bi shawahidihi as-sabiqa saboda ka hadisin nan ai ibn hajar ya kawo su ne a jere a wuri guda saboda ya ƙarfafa su ya tabbatar maka kawu yana iya gado amma ta ya za a yi kawu ya yi gado annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan babu wani mai gado sai kawun to kawu zai gado shine ma'anan alkhalu warithu man la kawu mai gadon mara magaji ne idan mutum ba shi da mai gadonsa to kawu yana iya gado shi to wannan waɗannan dalilai da muka karanta in ka dubi waɗannan hadisai da muka karanta a yau ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kaka mace tana gado amma an sa mata ka'ida akwai ka'ida in ka dubi ƙarshen hadisin ga hadisai da muka karanta kawu yana gado amma an samar ka'ida waɗannan ƙa'idodi da aka sassa su suka tabbatar da waɗannan mutanen gaba ɗaya suna cikin zawil arhami domin zawil arham su ne waɗanda ba sa cikin ashabul ba sa cikin al'asaba ba sa cikin waɗanda alƙur'ani ya bayyana suna da rabo idan an mutu shi su ake kira ashabul furud ba sa cikin al'asaba su ne waɗanda annabi ya ce idan an gama ba ma ashabul furudi an samu ragowa sai a nemi namiji wannan namijin aula zakari sai a bashi wanda su ne ake kira al'asaba al'asaba yana iya zuwa hatta mace tunda akwai al'asaba bin nafsi akwai al'asaba bil gairi akwai al'asaba ma al gairi dama hukuncin da ya fi wahala a gado shine gefen al'asaba an rasa mai gado cikin zawil eh, asabil furu an rasa mai gado cikin al'asaba to sai a koma zawil arham shi yasa kowane hadisi muka karanta zaka ga a karshen sa akwai ka'ida kaka mace tana samun gado sai annabi ce idan uwar mamaci ba ta da rai shi kaga kenan inda uwar tana da rai kaka ba za ta samu ba manzo Allah ya ce kawu yana samun gado sai manzo Allah ya ce idan babu magaji ga mamaci kaga alkhalu warithu man la warisa lahu idan akwai magaji ba ba a sa kawu a ciki saboda ka yasa shi kawu yana cikin zawil arhami kuma hatta ta gefen daura aure ba a sa shi idan kawo ya ɗaura aure ba tare da izinin wato makusantan wannan mutumin macen ba auren bai inganta auren bai inganta a matsayin kawu kawai ya waliki mace ba zai yi ba ka'ida ne sai ta rasa waliyai makusanta kafin nan inda izini kawu zai iya zama wakili na waliyi amma baya cikin auliya a littafin fatul ahwazi sharhi sunan tirmidhi a shi da shafin 235 kamar yadda muka ce an samu sabani game da gadon ashabul eh, eh, eh, zawil arham zawil arham na kirga su a farkon karatu su ne waɗanda mace ke tsakaninka da su ta wajen zumunci akwai mace a tsakaninka da su shin suna gado ko ba su gado fa aksaru sahaba akasarin sahabban manzon Allah kamar sayyidina Umar sayyidina Abubakar sayyidina Ali bin Abi Talib Abdullah bin Mas'ud Abu Ubaida bin Jarrah Mu'az bin Jabal Abu Darda'i Abdullah bin Abbas wanda riwaya da ta fi shahara kenan daga Abdullah bin Abbas ya rauna tawrisa zawil arhami waɗannan manyan sahabbai duk sun ce zawil arhami suna samun gado saboda waɗannan hadisai da muka karanta kawu yana iya gado kakarka mace tana iya gado jikarka ta gefen yarka mace tana iya gado amma ka'idar ita ce sai an rasa magada karkaf sannan su za su zo wanda ita ce ka'ida wanda in ka dubi duk hadisan da muke karantawa akwai ka'idar eh, karshen kowane hadisi idan ka dawo gefen tabi'ai mina tabi'in akwai alkama akwai al'imamin naka'i akwai shuraihun al akwai Alhassan hasan akwai muhammad bin sirin akwai afa'u bin abi rabah akwai mujahid bin jabar waɗannan duk manyan tabi'ai ne su ma sun tabbatar da zawil arhami suna gado ka'idar dai ya zamanto an rasa ashabul furud an rasa al haka nan al'imamu abu hanifa wanda duk wannan ita ce fahimtar su to amma daga sahabbai din sai aka samu zaidu bin sabit zaidu bin sabit masani ne kwarai daga cikin sahabban manzon Allah amma shi fahimtar sa sai ta saba ma akasarin sahabban manzon Allah masani ne da shi da Abdullah bin Abbas dan akwai fahimtar da aka samu shazza ta Abdullah bin Abbas cewa Lamira mirasa zawil arhami zaid bin sabi da abdullahi bin abbas su biyu suka ce in dai zawil arhami ne ba su da gado ba su da gado ya za a yi da dukiyar suka ce yu da ulmalu inda sahibil fardi inda adami sahibil fardi wal asaba inda adami sahibin fardi wal asaba yu da ulmalu fi baitil mali misali idan mutum ya rasu da ya rasu sai ya bar kawunsa kamar yadda ya faru zamanin sai na umar din nan kaga yaron nan kifiya ta zo ta same shi ya faɗi ya mutu dama a hannun kawun yake sai aka samu yaron yana da dukiya sai suka ce dukiyar ba ta kawun bane a kai ta baitul mali kaga kenan kawu ba yadda za a iya gado wannan ita ce fahimtar zaid bin sabi to wannan fahimtar ita ce al'imamu malik ya ɗauka ita ce fahimtar da ake aiki da ita yammacin afirka don ita ce masaba da kotuna suke la'akari da shi a masaba ta alimamu malik ashabul furu da al'asaba su ne kaɗai magada don haka idan aka samu wani yana cikin zawil arhami ba zai gado ba amma al'imamu shafi'i shi yana shi ma haka yana da fahimta irin ta alimamu malik amma shi ya sassauta ya ce idan a ƙasan akwai baitul mali to kar a bama zawil arhamin abinda aka samu na dukiyar gado sai dai a sa shi a baitul mali amma idan a ƙasar babu baitul mali to kaga kenan sai a bama wannan din a rashin baitul mali wanda wannan fahimta ita ce ta alimamu mali kuma in ka dubi hujjoji wadanda malamai suka tabbatar akan cewa zawil arhami suna gado hujjojin suna da yawa ga hadisan nan da muka karanta a jere hadisin da ya shafi gadon kaka mace game da jikanta don tana cikin zawil arham sannan ga hadisai da suka zo da bayanin kawu yana iya samun gado wanda shi ma yana cikin zawil arham in ka dubi nailul autar al shaukani rahimahullah a juz'i na shida shafin ya yi magana filla filla game da mushkila da aka samu ta wajen rabon gado na kaka da kuma zawil arhami yace in ka dubi umumul adilla min alquran in ka dubi alqurani kansa kamar misali suratul anfal aya ta 75 Allah madaukake yace wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi fi kitabillah wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim wannan yana suratul anfal ko da dai aya ce da take magana umuman akan muminai gaba daya amma hakika wannan yana gwada cewa idan mutum akwai zumunci tsakaninka da shi to ai ya fi kusantar ka akan a ce gaba ɗaya ma babu alaƙa tsakaninku ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd aula bi ba'd wane ya rasu bai bar ashabul furudi ba bai bar al'asaba ba amma ya bar zawil arhami shi kuma Allah ya ce aula bi ba'din ya fi a ce babu ai ya fi a ce babu ya mutu babu kowa sai kawo to ai ya mutu da wani kuwa wanda ya bar kawu aula bihi ya fi cancantar a ce ya fi wanda zai mutu bai bar kowa ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan eh, al'imamu shaukani ya ce kuma da ayar da ta zo a suratun nisa'i in ka dubi wannan ayar tana nuna cewa zawil arhami za su yi gado domin Allah madaukake ya ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna sai Allah ya ce mimma qalla minhu sura a anan Allah madaukake ya ce maza suna samun rabo daga abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna da mafi kusanci in aka ce mafi kusanci ashe hatta zawil arhami sun shiga mafi kusanci idan aka ce wanda ya rasu bai bar kowa ba sai kawu to ai shine mafi kusanci kuma Allah ya ce za a samu gado tsakani lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun Allah ya ce mimma qalla minhu aw kasu komi kankanta komi yawa idan aka ce an yi mutuwa ba a cewa banda mace wannan haramun ne al'ada ce mara kyau a ce ai wannan gado na maza ne banda mata Allah bai yadda ba Allah ya ce komi kankantar abin da aka mutu aka bari maza na da rabo mata na da rabo to a cikin bayanin sai Allah ya nuna cewa wal aqrabuna mafi kusanci ga mamaci suna samu ashe kenan asabul furud suna cikin al aqrabun al asaba sune mabiya bayan su sai wa sai zawil arham su ma al'aqrabu ne shine al-imam shaukani yace lafdhu ar-rijali wan nisa'i wal aqrabin yashmaluhum idan aka ce maza mata al na ya haɗa hadda zawil arham don haka in ka hada da waɗannan hadisai wal ahadisu fiha ma taqaddam min al-maqal ko da dai hadisai din an samu waɗanda suke da isnadi masu rauni amma da yawa malaman hadisi sun inganta su أما الاعتذار عن أحاديث الباب بما فيها من المقال فقد عرفت من صححها من الأئمة yace idan ma wani ya ce maka hadisai da muka kirga din na ai ana cewa suna da rauni yace to ai ibnu hajar ya kirga maka fitattun masana hadisi a tarihi waɗanda suke ce maka wannan hadisi ya inganta wannan bai inganta ba ya kirga sunayensu ibn hajar ya nuna maka cewa sun ce hadisan sun inganta so kaga kenan hujjan ta fi tabbata ga mutumin da yake cewa zawil arhami suna gado amma sharadi idan babu ashabul furud da kuma al'asaba akwai abubuwa guda uku waɗanda za duba kafin mu dakata insha Allah na farko shine sifatu tauris yaya ake raba gadon eh, eh, asabun eh, wato zawil arhami sifatu tauri wanda ya zo cikin raddun muktar yana mujallar shi da shafi na 792 wato shi mutum in ka lura za ka ga yana da sassa kashi hudu saboda haka malamai suna la'akari da waɗannan sassa ta wajen bayanin gadon mutum na farko shine juz'ul mayyiti thumma asluhu thumma juz'u abawayhi thumma juz'u jaddayhi aw jaddatayhi wato da ake nufi yuqaddamu juz'ul mayyit idan mutum ya rasu farkon da ake la'akari da shi shine tushensa da zaran mutum ya rasu abinda ake dubawa auladul banat wa auladu banatil ibni wa isafar wane ya rasu bai bar ya'ya ba amma sai a dubi ya mace fa ya bari ba za a fara duba saman shi ba sai an dubi kasan shi ka'ida farko ke za a fara duba kasan shi an san ya mutu ba shi da ya'ya maza yana da ya'ya maza magana ta kare amma sai zama ya mutu babu ya'ya maza babu ma ya'ya mata din <clears throat> amma kuma akwai yar yarsa sake kenan ta gefen kyamace ai kana cikin zawil arhami abinda muka gabatar da bayani akai shine idan kana da kyamace duk yaran da ta haifa ba sa ka saboda suna cikin zawil arhami a ka'ida ta malikiya <clears throat> amma bisa waɗannan dalilai da muka karanta yana nuna cewar za su iya gadonka a rashin magada don shine abin da muka fahimta ta hadisai da muka karanta din nan to don haka idan mutum ya rasu farkon abin da za a duba ta kasan shi ya bar ya mace ce ya bar ya mace akwai jikoki ko da a ce ba ta dan namiji ba ta ya mace to su za a fara gabatarwa ana fara la'akari da ƙasa na mutum wa in sannan na biyu sun asluhu sannan sai a dubi ainihin asalin shi kansa mamaci din wa humul jaddul fasid wal jaddatul fasida wa alaw an fara duba kasan shi wana ya rasu ba shi da magada ashabul furu babu al asaba sai zawil arhami zawil arhami ne yassa mace ta haifi yaya wadannan zawil arhami ne to amma su za a fara gabatarwa sai aka duba sai aka ga ai bayi ma da ya mace su kaga kasan shi babu wani kenan to sannan sai a dubi saman shi saman shi da za a duba tunda bai bar mahaifi ba inda ya bar mahaifi yana da magada kenan sai aka samu bai bar kaka namiji ba inda ya bar kaka namiji yana cikin al'asaba kaga babu ashabul furud babu al'asaba kenan za a samu kaka mace su kaga sai an rasa jikarsa mace sannan a dubi kakar mace wannan shi ne mataki na biyu ثم أصله من الجد الفاقد والجدات الفاقدة وإن علق ثم جزء أبويه إذا أكدوا في سما في أكسام باب كاكاد بيبر إياي با كسن شباب سمن شباب وسيأدوا بريشي ريشي أولاد الأخوات لأبوين أو لأبين إن دا أشي يا بركني كوا ba za a ce wannan yana ya bar azawil arhami kawai ba domin idan aka cewa ne ya bar kani ya barwa waɗannan suna cin ba to sai zama bai bar kannai ba amma ya bar auladul akhawati ya bar ya bar yassa yassa mace ko kanwarsa ta haihu yassa mace ko kanwarsa ta haifi yara to sai a dubi wannan gefe amma kaga daga mutuwar shi ba za a fara duba yayan yarsa ko ƙanwarsa ba sai an fara duba jikokinsa idan ba a samu ba sai a dubi saman kakanninsa idan ba a samu ba sai a dubi gefe yayan yarsa ko ƙanwarsa wa auladil ikwa wal akhawati lil ummi ko da sun hada uwa ne kadai ko uba da uwa ko kuma sun hada uba kadai ƴaƴansu waɗannan su za a fara gabatarwa sun majuru jaddaihi idan aka rasa to sai a dubi kuma ta gefen baffanninsa kaga kenan ƴaƴan ƴan uwansa ke fara zuwa kafin ƴaƴan baffanni da kawunai to farko ƙasar mutum za a fara duba sannan saman shi idan an rasa sai a komo sassansa shine kamar ƴaƴan yayu da kannai idan an rasa fa sai a koma ƴaƴan kawunnai da ƴaƴan baffanni amma idan akwai ƴaƴan kannai da yayu ba a la'akari da ƴaƴan bafanni da kuma kawunni to waɗannan su ne matakai guda hudu wanda ƙa'ida ne idan za a dubi rabon gado na zawil arham sai an yi la'akari da su wanda in an samu gefe guda to ya wadatar na biyu shine malamai suke cewa yadda ake rabo din akwai abin da shi akasarin malamai suka ɗauka wanda su ake kira ahalut tanzili ahalut tanzil wannan su ne mafi yawa waɗanda ke ganin idan aka yi rasuwa lokacin da aka duba cikin yan uwan mamaci babu ashabul furudi babu al'afaba sai dai zawil arham to waɗannan zawil arham din hukuncin da za a musu shine za a saukar da su ne kamar misali da mutum ya rasu sai ya zamanto ya bar jikarsa to jika za ta hauro ta zo matsayin yarsa kaga kenan ta sauko ainihin matsayin yarsa a maimakon a mata hukunci a matsayin jikarsa wannan shine hukuncin da za a yi don haka ba za a yi la'akari da cewa jikarsa ce kawai ba za a ɗauko ta ne a matsayin kamar yarsa wanda wannan shine abin da akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ɗauka kaman ba'dahum da waɗanda suka biyo bayansu kuma ita ce fahimta mafi inganci wanda malaman sunna suke riko da ita sai abu na biyu sai abu na uku wato shine cewar ana la'akari da mafi kusanci idan akwai mafi kusanci ga mamaci to wanda yake nesa ba zai samu gado ba da'iman wanda shine abin da ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa kaka tana gado idan babu uwa to kaga ita kanta kakar mahaifiyarta ma ba za ta yi gado ba idan akwai ta to haka ne idan akwai na kusa na nesa baya gado yahjubul qaribul ba'ida in kanu nufi jihatin wahida in ta nahiya guda ne gefe guda ka ibn ya yahjubu ibn ibn khalin kamar misali akwai dan kawu to jikan kawu ba zai samu gado ba tunda akwai dan kawunsa to ana la'akari da mafi kusanci ga shi mamaci wanda yake kusanci ga mamaci shi ya fi samun gado akwai wanda ke nesa shine al usaymin a sharhin da ya rubuta na bulugul mara mai suna fatku jalal wal ikra yana mujallar da hudu shafi na 352 da ce khulasatul kalam a takaice wannan waɗannan hadisai suna karantar da mu da farko aljaddatu kakanni mata suna samun gado أن الذي يرث أم الأمة وإن علت أمومة أم الأب وإن علت أمومة وهذا بالاتفاق ثم لما سنة سنة دتشيوا abu na farko game da waɗannan hadisai malaman suna sun yarda cewa kaka tana samun gado kakan nan ta gefen mahaifi ko ta gefen mahaifiya amma ga ka'ida idan babu mahaifiya wannan duk malaman suna sun yi itifaki a kai wanda wajibi ne musulmi ya san da wannan idan aka ce an yi ittifaki to babu yadda za a yi kai hukunci kuma ka dace matukar ba ka saba ma wannan abin da malaman sunna suka tsaya mishi shi sannan sai ya ce ah, wa huwa min adillati ah, ma yuwarisu wa min adillati bi ghairi warisin lam yace kaifa nuwasi usudusa idza kunna fi manzilatin wahida wa huwa kunna. yanda ake rabo idan sun zama zawil arhami suna gefe daya to ana raba musu ne darajar su daya sai a raba musu kamar yadda ya faru zamanin sayyidina Abubakar da zamanin sayyidina Umar kaka ta gefen baba ta zo sayyidina Abubakar ya bata kashi daya cikin shida kaka ta gefen mama ta zo suna bakar ya ce to wannan kashi ɗaya cikin shida shine dai za ku raba kaga saboda darajar su ɗaya ce don haka ba za a sake ba mu wancan kaso ɗaya cikin shida wannan ma kaso ɗaya cikin shida ba wa in kana ihdahunna adna fa huwa laha wahdaha idan aka samu wanda ta fi kusa da shi mamaci to ita kadai take daukan wannan din idan ta fi kusa da mamaci to ta ta hana na nesa ya samu gado shi ne ke daga cikin fa'idojin waɗannan hadisai da muka karanta yushtar fi mirasil jadda Allah ya kuna duna ha ummi ka'ida ce kaka ba za ta samu gado ba idan akwai mahaifiya fa in kana duna ha ummun fala mirasa laha idan ya zama akwai mahaifiyar mamaci to kaka ba ta samu gado waɗannan hadisai sun karanta da mu haka li'anna al'umma tahjubuha idan aka ce mamaci ya bar mahaifiya to duk kakanninsa ba su samun gado ta kowane gefe da gefen ita mahaifiyar da gefen mahaifinsa kaka mace ba za ta samu gado ba wa ya tafarra'u ala hadhihi al-akhira anna al-ulya min al-jaddati mahjuba bid-dunya wanda kuma wannan ka'idar da annabi da yazo cikin hadisin akan cewa idza lam yakun dunaha ummun kaka tana samun gado idan ba mahaifiya sai malamai suka gane to idan ko akwai mahaifiya kaka ba ta yi gado ba to uwar kakan ba za ta yi gado ba idan akwai kaka kakan kakan ba za ta yi gado ba idan akwai uwar kaka su haka duk sa'ilin da aka samu mafi kusa da mamaci na nesa ba zai yi gado ba saboda wannan kalmar da ta zo cikin hadisi so idan aka ce kaka kuwa anan ana maganar kaka mace wanda ya shafi kowane gefe ya ummul ummi wa ummul abi wa in alauna mahaifiyar mahaifi mahaifiyar mahaifiya su ne ake magana a dukansu suna samun gado a rashin magada yace ce ala kulli halin هذا hadisi ya على أن للجدة ترث سواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم abin da hadisin yake karantar da mu na farko kaka tana samun gado ta kowane gefe ko da gefen mahaifi ko gefen mahaifiya wannan shine abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wanda wannan karkashin haka aka gano cewa zawil arham warisuna shine abin da al'usaimi usaimi yake faɗa ya ce hadisan nan abin da suke karantar da mu zawil arhami suna samun gado kaga kenan fahimtar masaba ta malikiya akwai rauni fahimtar masaba ta alimamu shafi'i akwai rauni me dalili mun kirga tun daga sahabban manzon Allah sayyidina abubakar sayyidina umar manyan sahabbai fahimtar su kenan dalilin waɗannan hadisan hatta sayyidina umar ya yi hukunci da haka sayyidina abubakar ya yi hukunci da haka ta sai zamanto za a ce zawil arhami ba za su yi gado ba wannan ya saba ma nassin hadisi ya saba ma nassin ayoyi na alqur'ani saboda haka shi yasa malamin yace fa sahihu anna zawil arhami warisuna illa dai akwai ka'ida ne ka'idar gado na zawil arhami lakinnahum la yarisuna illa bi sharti alla yujada sahibu fardin wala asibin ka'idar gado ta zawil arham kar a samu ashabul furud idan aka ce akwai wani mutum wanda alqur'ani ya ce zai samu rabo to dangi baya shigowa idan aka rasa ashabul furud ko ko an gama rabo abin da ya saura al'asaba suke dauka to sai zama mutum ya mutu babu ashabul furud babu al'asaba to sai a nemo zawil arham yaya ake ba da gado ma zawil arham shine muka yi magana akan mataki hudu ana fara duba kasan shi sannan saman shi sannan reshensa sannan ta wajen baffanni da kawunnai idan akwai kasan shi to saman shi bai gado idan akwai saman shi to rassansa ba su gado kamar ƴaƴan yayu da ƴaƴan kanne ba za su yi gado ba idan yana da jikoki ko yana da kakanni idan babu su to sai a koma ƴaƴan baffanninsa suna iya gado kaga duk waɗannan suna cikin zawil arhami so waɗannan matakai guda hudu su ake la'akari da su don a dace da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake cewa alkhalu warithu man la waritha lahu kawu yana gado mutumin da bashi da mai gado idan aka ce wanda bashi da mai gado babu cikin ashabul furud babu cikin al'asaba amma idan akwai a cikin ashabul furud ba za a ce la waritha lahu ba to duk sa'ilin da aka ce la waritha lahu ya nuna cewa yana cikin zawil arham idan aka ce babu mai gado ta sashin ashabul furud ta sashin al'asaba to kawu ya samu gado wal khalu laysa lahu shay wa laysa halaka halikun an bintin wa ibni ammin ba'idin jiddan la yattafiqu ma'aha illa fil abi al ashir wa an khalatin lil binti nisfu fardan wal baqi li ibn al ammi nazil wanda yake bada misalai ta inda wato idan aka aka rasa ashabul furud aka rasa al asaba to dole ne ana la'akari da waɗannan sassa guda hudu da ne bayanin su akai idan ya zama to akwai akwai jikoki to waɗannan jikoki su za a fara gabatarwa idan babu sai a dubi saman shi idan babu sai a dubi rassansa su ne 'ya'yan yayu da 'ya'yan kannai idan babu sai a koma 'ya'yan baffanni da 'ya'yan kawunnai so ana la'akari da waɗannan sassa matakai daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai ya ba mu ladan wannan majalisi kuma Allah ya gafarta mana kuskurensa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك